Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da sihar lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko bakeri. Ana samun karuwar 'yan majalisa na Republican da ke niyyar bada goyon baya ga shugaba Donald Trump a yunkurin sa na juya sakamakon zaɓe inda suka yi alkawarin nuna kin amincewa da sakamakon zaɓen ƙasar idan majalisun ƙasar suka yi zama a kan tabbatar da ƙuri'un wakilai da suka bai wa zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden nasara. Sanata Ted Cruz na jihar Texas ya sadar a jiya Asabar cewa wata haɗakar sanatoci goma sha ɗaya za su mara wa yunkurin Donald Trump baya na ƙalubalantar ƙoƙarin sace abin da Amurkawa suka zaɓa. Wannan batun na zuwa ne bayan da Sanata Josh Hawley daga Missouri wanda ya fara kalubalantar shugabannin majalisar dattawa cewa zai karu da 'yan Republican a majalisar wakilai su kalubalanci tattara kuri'un jiha a zaman bai daya da majalisun za su yi a ranar Laraba. Shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa Mitch McConnell ya yi kira ga 'yan jam'iyyarsa kada su kalubalanci jami'an zaɓe wadda ba su siyasa kuma suka gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. Ƙungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama a Najeriya suna barazanar ɗaukar matakin doka bayan kamawa da kuma tsare mai kamfanin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Omoyele Suwore wanda 'yan sanda suka kama shi a wani gangami da ya shirya a jajibirin shiga sabuwar shekara. masu fafutuka a wurin taron sun yi kokarin hana kama shi yayin da 'yan sanda suka isa wurin gangamin a abuja a cikin motoci bakwai kano suka kama saurari da wasu mutane da dama ta hanyar da bai dace ba 'yan sandan ba su ce komai ba game da kama ɗan rajin da ya janyo musu suka daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama wata kuma kungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta sarrafa a takaice ta ba da wa'adin sa'o'i 48 a sako sowore da aka kaba a ranar juma'a ko kuma ta kai gwamnati zuwa kotu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a jiya asabar cewa babu wani sojan amurka da ya mutu a afghanistan a cikin kusan shekara guda lamarin da ya danganta da shirin zaman lafiya da gwamnatin trump take gudanarwa a kasar wanda ya ya daidaita washington ta kammala yarjejeniya da kungiyar ta'addancin taliban a cikin watan fabrairu domin kawo karshen yakin afghanistan na shekaru goma sha tara wannan fahimtar juna mai cike da tarihi ya fara ne da kwashe sojojin amurka a huskar farko daga kasar da take asiya ta kudu yarjejeniyar ta kuma buɗe tattaunawar zaman lafiya kai tsaye tsakanin taliban da gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan amurka a cikin watan satumba domin tattauna batun raba madafun iko a matsayin matakin farko na kawo ƙarshen yakin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sama da mutum 1,200 da suka je gidan rawa ake zargin su da take ka'idojin coronavirus a wani taron rawa da ya saba wa doka da aka gudanar a arewa maso yammacin faransa da ya zo karshe da tashin hankali tsakanin masu rawar da 'yan sanda 'Yan sanda sun gaza hana yin wannan taron wanda aka yi a ɓoye, wanda ya tattaro kusan mutum 2,500 daga daren ranar Alhamis a wasu wuraren ajiyar kaya guda biyu a Liron da ke kudancin garin Rennes a Birtani. A ƙarshe, an kashe sojojin faransa guda biyu a jiya asabar yayin da motarsu ta hau kan wani abin fashewa a arewa maso gabashin mali yan kwanaki bayan da wasu sojoji uku suka mutu a irin wannan hanyar a cewar fadar shugaban ƙasar faransa shugaba emmanuel macron ya bayyana juyayensa game da jin mutuwar sajen yvonne hoyen da kuma brigadier luwak reza a yankin meneka a cewar wata sanarwar fadarsa Hoyen mai shekaru 33 ita ce soja mace ta farko da aka fara tura ta a yankin Sahel tun da Faransa ta fara aiki a wurin. Reza mai shekaru 24 dukkaninsu jama'an runduna ta musamman ne da suka kware wurin tattara bayanan sirri. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki nune, kasuwa To masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da kuwa a daidai wannan shirin na kasuwa a kai miki dole yau dai eh, mun zaga ɗaya ga cikin daɗaɗɗun kasuwanni a jihar Adamawa wannan kasuwa ko ita ce kasuwar gwari eh, inda za ka tada akwai 'yan eh, gwarin da aka sani na su tattasai albasa tumatir ta ɗaya bangare kuma akwai gwari na su abu ne shafi kayan marmari irin su lemu da makamantansu amma yanzu muna bangaren wanda suka soma zama a wannan kasuwa yana nufin na su wanke yan tattasai da albasa Allah shiga fata yanzu haka yana tare da gaske suna shugabannin wannan kasuwan gwari da wani ke magana ne. To kana magana da Alhaji Isa Adamu su ce ciyama na Gwaru Traders Association Adamawa. To a na gode a ciyama mai girma ciyama na san wannan tsohuwar kasuwa ce. Ko za ka iya tuna kamar irin daɗewar da ta yi ko shekarun da ta yi to gaskiya alhamdulillahi zan iya cewa wannan kasuwa ta mu ta gwari zan iya cewa ni dai tun ina yaro na tashi na tsinci kaina a cikinta kuma gashe yau Allah ya waye gari ni ne ma shugaba a cikin wannan kasuwa to kaga zan iya cewa dadewanta yana da yawa wanda ni ma kaina yanzu na bawa arba'in baya ko ko sama da haka alhaji isa kamar yadda aka sani a baya da kasuwar nan ba nan take ba tun ana tsohuwar kasuwar jimeta haka zo da sansu ko aka dan tuna baya dan tarihin wannan kasuwa to gaskiya kamar irin yadda kamar nake gaya maka a tsawon sauran shekaru na da na tsinta da kuma wadda wato magabatanmu suka yi kenan a lokacin da na san muna cikin ana tun muna tsohon kasuwa kamar yadda ka faɗa aka dawo shafin complex daga nan kuma shine muka dawo fallujah wannan wanda aka yanzu haka take jan block kenan modern market kenan to a yanzu gashi kuma yau allah ya kawo ga a bypass a wannan kasuwa ta gwari to duka wannan tafiya ce take zuwa daga yau daga wancan lokaci zuwa yanzu kenan to waya tsarin kasuwan yake ne to tsarin kasuwa kamar wace iri kenan kake tambaya na nufi kamar inan bangaren yan gwarin nan ya tsarin yake ne akwai shugabanni ne suka kaga wata kasuwa aka tada akwai sarkin kasuwa akwai kuma chairman akwai sansu kamar ya tsari yake na a wannan mm to gaskiya haka ne kwarai da gaske tabbas mu ma nan akwai shugabanni da wanda yanzu na tabbatar da maka da cewa ni ne chairman na wannan kasuwa na jihar Adama ma baki ɗaya ba ma iya wannan kasuwa ba domin duk wanda yake taba wannan harkan gwari da da shafi jihar adamawa to yana karkashin wannan kungiya ne kuma ni ne shugabanta a halin yanzu kuma kafin ni akwai iyayenmu magabata da suka yi akwai alhaji hashimu wanda shi ma Allah ji kansa Allah ya riga mu gidan gaskiya akwai kuma shi wannan Muhammadu dan kasa wanda shi ya karba daga hannun Alhaji Hashimu akwai kuma Alhaji Adamu dan wanzan wanda shi kuma ya karba daga hannun wannan akwai kuma Abubakar mai damma wanda ya karba a hannun shi Alhaji Adamu dan wanzan sai ni kuma Alhaji Isa Adamu wanda na karba daga hannun Abubakar mai damma Alhaji Abubakar mai damma to a halin yanzu dai da muka zo daidai kenan ah, kamar eh, eh, na san shi mai sarara zai ji muna ta tari alamun kan cewa muna tsakiyan ah, kasuwan gwari ne na alamun kan cewa ko ta yana ga tattasai ga tumatir ga taro iyayen zafi da san su kamar waɗannan kayayyaki da ke gani ah, a nan ake noma ko kuma ana kawo daga wasu sassa na Najeriya ne eh, to alhamdulillah gaskiya haka ne wannan kaya da kake ganin shi kamar a yanzu ba iya namu na nan a jihar Adamawa ne kadai ba amma ana noma shi a nan jihar Adamawa ana kuma noma shi a sauran jihohi da suke fadin najeriya wanda kuma duk inda yake zamu je har sokoto zamu je har katsina zamu je kai da arewacin najeriya mu nan duk inda ake noma wannan kaya babu idda ba ma zuwa mu je mu kawo shi wannan kasuwa mu na nan jihar adamawa na san irin waɗannan kaya ke nau'i nau'i ne ga wanda bai sani ba misali ga na san kamar a tumatir akwai cereal akwai yan eh, kwadan akwai kaza albasa ma kuma akwai daban-daban eh, duk da cewa na karambani eh, ba sana ba ni da na kaman Ah, waɗannan kayayyaki ya launukan suke ne to gaskiya ne kaman kana cewa kayi karambani ina ganin ba karambani bane domin kai ma za mu iya cewa tunda dan arewa ne dan gwari ne domin yau gwari yau idan baka baka kasuwancin ta kana noma ta inda dan arewa ne kai ko baka noma kuma kana ci yawa ko baka noma kuma kana sai kana ci to saboda haka dole ka shigo cikin wannan zaka san irin wannan launukan iri din da muke da su haka ne akwai launukan iri daban-daban kamar yadda ka faɗa akwai siriya akwai rukuta da shauransu akwai utc wanda yake zaka same shi yana da karfin nan sosai to kaga kala-kala ne haka albasan ma akwai kala ne kusan yana nan nan kusan shi ma ya kai kala uku akwai fara sol za ka sami ta akwai kuma za ka samu wata kuma tana da ita ba fara ba ita ba wannan ba irin albasa da ake kiran da mawa kenan mm. an da hausa ake kiran albasa sannan kuma akwai ja sannan akwai baka wacce za ka samu jikinta yayi baki sosai mm. kai kaman karan albasa da yana nan yar ah, yawuri kenan mm. to yana nan shi kala kala ne gaskiya kuma eh, yau da kace yar yawuri na ah, bayan katsinin fashin ka ba daga can yawuri na jihar Kebbi ake kawo kuma a suna ne gaskiya suna ne wani lokacin ka san idan abu ya fito ko kuma aka ce asalin an samo shi daga wannan wurin to an neman lakabi da wannan sunan wannan wurin ne domin mutane su san ko tarishin abun ko kuma su san yara abun ya fara fita daga farko amma ba wai a'a daga ya wurin ne ake kawo shi nan mu nan jihar adama ba irin ne wato aka yi mar wannan lakabi wanda mai yiwa irin ma an yi shi a kuma an dasa shi anan. an kuma komai dai a nan jihar adamawa ko a gombe ko kuma da sauransu to amma saboda ainihin abun da ake dubawa shine ake masa wannan lakabi da area wuri to kamar yanzu haka wannan eh, buhu da yake naga albasa ne eh, eh, wani irin albasa ne ina nan ne na Kano ne koko na ina ne mm, kamar yanzu dai idon ka yana gani gashi nan kasuwa ya cika dim da albasa kamar yadda ya kamata wanda a kwanakin baya bamu da shi haka to wannan albasa yana nan ne kala biyu ne muna da namu na nan gida Najeriya Adamawa muna kuma da na Yobe shi ne muke da su a nan kenan a yanzu a yanzu abin da muke ciki a gaban mu to ya hawan kayaki don na san a baya can eh, bai wuce dan mako guda ba ko biyu hakan nan albasan nan dan karin tsara da yi eh, kusan dubu sittin ko dubu hamsin kamar yadda bayanai suke tabbatar ah, yanzu abin ya sako ko ya yake eh gaskiya abin ya sako kuma mutane da dama dama ana fasara irin wannan tsada ne wasu lokutan wasu lokutan ga masu sayarwa wasu lokutan ga masu manoma to maimakon a barawa Allah Allah shi yake so ya sauko kuma shi yake so abu abu ya karu don da ikonsa ne da yadda ya so to a halin yanzu da muke ciki yanzu gaskiya ne kayan gwari ya riga ya sauki duka ba mu tsada kamar da muke da shi domin kaga albasa a nan munan adama ma za mu ce kusan mu muka ci sauki ko kuma da sauran jihohin arewa mun ci sauki akan sauran jihohin kudu wanda jihohin kudu akwai gurin da ake ringa sai da albasa nan a naira dubu ɗari to amma mu ka nan mun yi tsadar duniya don mu sai naira dubu saba'in ne to amma yanzu ga sha Allah ya kawo abubuwa sun yi sauki na ga wasu manyan motoci a fake da kuma kayaki eh, su motocin nan kayaki suke diba zuwa ina ne kaman eh, ake kaiwa daga nan wannan kasuwa ake kai kayaki waje eh lokacin da kaman namun kenan yanzu da ya fara fita namun nan jihar Adamawa ana diba ana kaiwa sauran jihohi namun na Najeriya nan da duk inda yake bukata kamar yadda mu muna bukata muke zuwa sauran jihohi lokacin da namu ya kare ko kuma ba mu da shi muke zuwa muke soya to sauran jihohi daga nan har Port har Lagos duka ana sayan albasa ana dura albasa daga nan a wuce da shi a tafi da shi da sauran jihohi da mu da ke arewa to kamar taruhunan nasu akwai bambanta akwai wanda ake kira yar gembu mai zafi akwai kuma wanda ake gani a dogon mara da makamantansu hakan nan kamar ya bambancin waɗannan kayakin irin su tafi da taruhu da waɗannan da na ambata To eh, kamar yadda kake da aka ce akwai tarugu akwai tattasai akwai akwai kuma ɗan gembu. Ɗan gembu ne shi yana na yelo ne. ba ɗaya yake da wannan ja ba kaga wannan yana nan ja ne to wancan kuma yana nan yalo ne shi kuma wani dogon na mara za mu iya cewa san kamar dangin barkono ne ko kuma ce dangin tattasai shi baya gefen a-ta-rugu domin idan aka ce wani lokacin tattasai ya tsada ma ana iya yin amfani da shi amma kuma saboda shi ya dan fita tattasai zafi kadan wasu in sun saye shi suka bar tarugu ba sa amfani da tarugu in suka sayi wani dan za su ja ja markaɗa shi kuma shi ma yana yin kauri sosai kamar yadda tattasai zai fitar maka da miya shi ma yana iya fitarwa wani wasu lokutan sana'a gwari sana'a ne da eh, ana gani kamar kan yana da sarkakiya da kuma wani lokaci sai takazanzan har hakan yasa kan yi kirarin kan cewa daki da duhu ko me yasa to san shi abu ne wanda yake kaman wadda yana yin yana lalacewa ina ganin ba zai wuce wannan ne yake mutane suke dimuwa akan ya take din ba amma suna gwari abu ne mai sauki wanda bai da wahala in ka ce zaka yi shi ba wai wani abu ne da zaka je kana bata wa kanka lokaci sai ka je ka karance shi ko waye waye ba in dai ka yadda zaka yi to zaka iya yin sa cikin sauki domin bai da wahala kuɗi ne zaka je ka rike a hannu ka je ka sayo ka kawo inda ake bukata in ma nan adama ba ya bukata zaka iya haura harba da shi sauran wata jiha wanda zaka je ka sai da abunka don ka samu abun da zaka rufa kanka asiri ba kaman ko eh, sauran sana'o'i ba ka tada agwari akwai abin da ke kira dan wazai wane dan wazai ne agwari <laughs> to dan wazai ana nufin dan wazai ba kamar yanzu a misali wanda kamar yanzu ni na kawo daga nan daga gombe ko kuma na kawo daga fatakwal ko na kawo daga kaduna ko kano sai ni kuma ina nan a zaune idan ina nan a zaune kaga bako ne ya zo to ni din sai in ce nawa zaka sayar min gaba daya kaga kasuwanci ne ba kawai dai ana yi wa abin lakabi ne da wani siga daban amma kasuwanci ne ni ne na zo na samu kayan ka buhu kaza ko buhu nawa ne sai na samu sai na zo na ce nawa zaka sayar min da wannan idan na idan sayar maka kaza ne eh, kaza zan sayar to shikenan kai a matsayin ka na bako kenan sai na saya sai in baka kudin ka shirin BOA Hausa Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Dr. BJ Dakuru kawo nasiha a kan Yesu babban bukata ga duniya duka. A irin yanayin da muna ciki a duniya damuwa na rashin taro damuwa na rashin sulama damuwa na tattalin arziki ya nuna cewa mun fita layi na hanyar allah kuma yesu shi na hanya shi ya sa cikin littafin mata sura sha ɗaya aya ashirin da takwas zuwa talatin ya ce dukkan ku masu nauyin kaya ku zo gare ni zan baku hutawa zan baku kaya kaya ku da zan baku yana da sauki in muna neman sauki muna neman hutu dole mu koma ga yesu almasihu domin an bayana shine bisa ga yohana ta fare sura uku aya takwas ya rusar da ayyuka na miyagu ba nufin allah bina aikata mugunta a duniya nan ya zo ne ya rusar da ayyuka na iblis abin da ya sa duniya na cike da mugunta yau domin an ci hanyar yesu almasihu aiki da ya yi ya kammala a nan duniya mun kishi idan muna bukatan zaman lafiya da komai a duniya nan mu dawo ga yesu almasihu shi ya sa yohana sura uku aya sha shida da sha bakwai ya ce gama allah ya aiko da ɗansa haifafai kaɗai da wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya lalace amma ya sami rai na har abada kuma ya ce hukuncin kenan waɗanda sun karbe shi suna da rai waɗanda ba su karbe shi ba ba su da rai na har abada za su halaka kamar yadda littafi na koya mana idan muna bukatan zaman lafiya da nasara duniya na mu dawo ga allah mu dawo ga yesu kristi almasihu kamar yadda mai kirsimati lafiya sabuwar shekara cikin koshin lafiya allah ya bishe mu Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin.

Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga Dokta. Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zame masu tsufa. Misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon suga. tun yaro na tun ma jariri na ciki eh. ciwon suga misali nake baki guda ɗaya eh. kenan akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi so misali eh, kamar yanzu wadda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine mm-hmm. a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taɓa lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawanci likitoci san da suna taba halittar su to in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da kyan ta mu amma manya ne suke yi so tana iya tsallakawa eh ba cikin pox ba ba cikin pox ba ita wannan rubella sunanta eh. dukkan su dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus mm-hmm. yawa to za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro mm-hmm. so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samun sa mm-hmm. zai iya samun sa misali idan ya daɗe nin numfashi ba akwai abin da muke kira sabiya bas asphyxia saboda rashin shashe iska a jinin sa so tana iya taba ƙwaƙwalwar shi to kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy za ki yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya shiga. yawa lakan ta taɓa kwa ta kwakwalwa eh. saboda haka sai kiga hajjin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa a to idan aka samu an haife kwantar eh. numfashi kawai idan aka samu wani aka haifi yaron mm. ana iya magance matsala. yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an ɗauke shi tun suna kananu suke basu magunguna akwai sashen su gura na ah, neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan za ki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar za ki ga ko yaro zai tata ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba ba za a iya magance shi ba ko kwata eh gaskiya yawanci by definition ma da zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive brain, uh, hypoxic brain injury mm. kin ganga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labar da zai tsaya kenan eh. wadda ya taɓa ƙwaƙwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da ƙwaƙwalwa take sarrafa sassa na jiki mm. so akwai kuma wannan abin da kowa ya sani eh, jaundice da take kama ƙananan yara neonatal jaundice mm. ita ma tana taɓa musu ji yaro ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau mm. duk wanda ya kama yaro ki ga zai iya taba jinsa saboda haka sai kiga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu da nake miki misali cindo tsarin yatsa shida to kin ga su ma sassan halitta na can cikin in ma sukan iya samun kari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gaje farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su daga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma ga an raine su ba za su zama dai abun da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kan lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cutuka akwai magunguna da kuma wasu cutukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya ta na yi kuro ya ban likitocin duniya waɗanda ba su dare ko sabiya irin waɗanda ba kasa daukanta da rayuwarsu babu batun wannan bangaren ji kenan saboda shi kunne aikin su guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa in ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda kunne yana sa jiri idan bai daidaitu ba kunne ai shi dama aikin su biyu ne da jiri ai balance ya sa kaka daidaito a tsayuwar da kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taba bangaren ji akwai kuma wasu cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai misali misali kamar akwai abin da muke kira menias disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaron ma ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya daɗe yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi ma su san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jaridu da jinin zaki ga bashi da yawa a yara. Jinin wato rashin karfi a takaice. A rashin dai tsayuwa daidaita jikin kana tsaye. sai ka ji hajijiya. Eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido. Yana eh, Ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan ka'awa because sake yake. idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce jijiyoyin cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi mm. misali shi wannan tun da shi kunne dama an saba da shi da domin an rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant mm. ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne mm. wani wani jijiya a to ya yi kiransa jijiya da hausa electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnan ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda ake cewa lulu eh shi ne don kunnen kin san wanda bahaushe yake faɗa shi ne abin da rike taba sunan sa tifanin eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murɗa kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar eh. muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita ke ɗaukar kara. kuma wani iri ne ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murna ya murna idan karar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi sakon sai kai ma kwakwalwa so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya ƙara masa ji. to a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. Da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da ma Julie da ta hada mana a shirin ni ce Aisha Kisle kasance cikin koshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.